sai bayan sun dawo sallah a zahar nema ya leka ya ga yana kwance sake janyo mishi kofar ya dawo falo ya zauna addu'a neman rahama yake ma'ashir da ko jana'izar shi ba za su samu su je ba zai so su je din amma fodiyo ba shi da wannan nutsuwar arafat ya fita ya samu musu abin da za su ci hakan na ba shi damar kiran nabila da maganar farko da ya ya sa ta faɗin me ya same ka me ya faru kai ya ɗan girgiza ba ni ba ne fodiyo ne duk da zuya zuciyar da ta yi bai hana wata damuwar bayyana a muryarta ba sai dai ce mata rasuwa aka mishi abokin shi ne ya rasu tukunne ji ta nutsu ka ci wani abu kai ya girgiza kamar tana ganin shi ka ci wani abu don allah kar ka zauna da yunwa kan ya sake jinjina mata ya san ta fi shi rashin son magana lokuta da dama yakan yi shiru don ya ji tata maganar ke ma ki ci wani abu na kira ne in ji muryarki ko bai ganta ba ya san murmushi tai ka kula min da kanka Allah ya tsare ya dawo da kai lafiya ina mafodiyo gaisuwa sallama suka yi ya sauke wayar daga kunnen shi kenan Hamza ya shigo kujerar da take kallon ta Abdulhafiz din ya zauna yana dafa kan shi me kai Abdulhafiz ya tambaya yana sa Hamza dagowa ya kalle shi haɗe da ɗan girgiza kai ba zan sake tambayar ka ba bana cikin yanayin hamza Damuwar ku. ba za ta man illa ba abdulhafiz ya karasa maganar yana jin sha gaje ba zan dinga neman damuwa a fuskar ku kamar ƙananan yara ba kana jina lahi ba zan sake tambaya ba hamza ran shi yake ji a ɓace ba tun yanzu ba yake ganin damuwa a fuskar hamzan ya tambaye shi ya fa kirga yana ce mishi ba komai nauyi ya mishi yawa lokuta da dama yana jin kamar ya girma shekarun shi ko a gidansu ba shi ne babba ba to amma matsalar kowa da shi yake rabawa ga kuma ta su hamza sosai ya gaji har cikin ƙasusuwan jikin shi duk wani ƙoƙari na yi don babu yadda za a yi ka taimaki mutumin da baya son taimakonka ko ya kake son yin hakan kuwa ba wai magana ba ce hamza baya son yi ba kuma faɗa mishi ne ba zai iya ba asali ya tara abubuwa da yawa da ya kamata ya faɗa mishi bai yi ba bai saba ɗaukar laifukan shi ba yanzu da hakan ya zame mishi dole bai sanya zai yi ba ko ta ina zai fara na yi kuskure ya furta da wani nisantaccen yanayi a muryar shi ba jiya ba ne kawai ya sake faɗi daga ran da ya fara ɗaga ma hindu hannu ne farkon kuskuren shi a ranar kuma ya ji a jikin shi ya yi kuskure don danuwa ba baya son haɗawa da abdulhafiz satin da ya je gida sai yake ganin kamar anna za ta gane abin da ya yi musamman da ya ga affa kamar zai gane ya samu rauni a matsayin shi na namiji tun da ya ɗaga wa mata wurin shi hannu to sai dai me tsintar kan shi da kasa dainawa ko cikin da yake jikinta baya dubawa karamar gardama da wahalar gaske su karasa bai ɗaga mata hannu ba kar ka sake dukana don allah kar ka sake dukana hamza idan za mu yi faɗa mu yi amma ka daina dukana zan tafi gidanmu Muryar Hindu ta dawo mishi wani lokaci bayan ya hankaɗe ta ta yi wata irin faɗuwa har ta so samun matsala saboda cikin jikinta. Tsoron da ya ji bayan sun dawo asibiti sai ya ɗauka zai sa ya bari. Sai da ya sake, sosai wasu lokutan yake binta da idanuwa yana neman dalilin da ya sa take mishi uzuri. ina roƙonta da ta taimaka mishi ko barin shi ne ta ko zai dawo hayyacin shi. Ya rasa abin da yake damun shi haka. sosai yake daga kwalba fiye da da cikin san rage damuwar da ta zame mishi abokiya kwata-kwata ba shi da farin ciki inda wani ya ce mishi zai kai tsayin lokacin ma da mace ɗaya zai karyata to amma ko rage zafi ya fita da wata yarinyar sai maganganun abdulhafiz sun bi shi duk inda ya shiga wasu lokutan kamar mai aiki da aljanu yana ɗakin hotel ɗin text ɗin tunasarwa abdulhafiz zai shigo mishi ya kashe duk wani abu da ya shiga shirin yi Mansi ce kawai ta san yadda take yi tana samun mishi nutsuwa ko da baya tare da ita. Hakan ya sa shi duk ya watsar da sauran matan da ita yakan yi cat yanzu yana kuma ƙoƙarin ganin hirar tasu ta tsaya iya wasaf ɗin shi yana gogewa duk idan sun gama in ba tsotsayi da rabansi tashin hankali da hindu ya gifta ba ta ɗauki wayar ta gani. To yau ma kamar kullum uzurinta ta kawo mishi kamar yadda take yi duk satin nan sai ta ce mishi bayanta kamar zai buɗe haƙuri take haɗa shi da shi haƙurin da bai san yadda zai fara yin shi ba tun da bai saba ba bar mata ɗakin ya yi tun da ya riƙe ta a jikin shi ma sai faman haƙuri take ba shi baya son su tashin hankali shi ya sa ya hau sama yana wucewa sai ya ɗauko kwalbar giya shi ya buɗe ya ajiye ya miƙe ya ɗauko kofi ya zuba ƙanƙara a ciki ya da ya ɓulɓula kira ne ya shigo waya shi yana dubawa sai ya ga mansi ce ya ɗaga hamzi an shigo gidana an shigo gidana yanzu ta ƙarasa tana wani irin kuka kamar za ta shiɗe he kina ina yanzu ya tambaya yana miƙewa tsaye to amma kukan da take yi ta kasa magana hakan ya sa shi mata magana cikin fulatanci ba su taɓa ki ba ko da ƙyarar ta iya amsa mishi eh kuɗi kawai suka ɗauka da gol sai su tibi ban san ya abin da suka ɗauka ba kofin shi ya ɗauka yana ƙarasa kwankwaɗewa ki kulle ɗakin da yake ciki bari in zo yana jin kukan da take yi har lokacin don allah ka zo ban san wa zan kira ba sai kai kaɗai kai kaɗai ka kai yake jinjinawa shh ga nan zuwa yanzu ya karasa yana kashe wayar ya duba agogo ya ga karfe sha biyu saura mukullan mota ya ɗauka kanshi ya ɗanyi nauyi saboda vodka da ya sha tana da ƙarfi amma zai iya tuki ficewa ya daga gidan ya ɗauki mota kanshi tsaye gidan mansi ya karasa ya sha mata magana kan ta samu komai gadi ne saboda yanayin shirin unguwarsu amma ta ƙi ji aikam tana jin muryar shi ta buɗe ƙofar ta faɗa jikin shi rike ta yi sosai yana ɗan jijjiga ta jikin shi ba zan iya kwana a gidan nan ba ka kai ni wani waje don allah ka kai ni wani waje don har ranta ta ɗauka mutuwa ta ce ta zo yau yanayinsu da makamai har su biyar ya firgita ta ta zo rufe gida kenan suka afko mata kama ta yi suna fita daga gidan zuwa wajen motar shi sai lokacin ya kula da tata motar ma bata gidan kuma ya san su suka ɗauka inda zai nufa da ita yake tunani idan take a firgice ko hotel ya kai ta ya san ba za ta zauna ita kaɗai ba shi kuma ba zai iya kwana tare da ita ba saboda hindu ita kaɗai ce a gida kuma ga tsohon ciki don allah karka bar ni ni kaɗai yau kawai karka bar ni ni kaɗai kana da mata na sani ta karasa cikin kuka kai ya jinjina mata yana nufar gidan shi kai tsaye akwai ɗakuna da yawa inda za ta kwana yau kawai zuwa gobe sai ya san yadda za a yi ko ba komai kawai shi ce haka suka karasa gidan ya yi niyyar sai ya fara kai ta inda za ta kwanta sannan ya shiga wajen hindu in ba ta yi bacci ba ya san yadda zai ya faɗa mata mansi za ta kwana a gidan yadda ba za su yi rikici ba to amma sai hakan bai yiwu ba saboda suna shiga tana saukowa daga sama haka kawai bayan ya bar ɗakin ta take ganin kamar zai je ya waya da mansi bata sanya haihuwa take ba tunda bata taba yi ba to amma har a kasusuwan jikinta take jin tana gab da sauki abin da yake cikinta duk da asibiti sun ce mata tana da sauran satuka uku ko sama da haka amma yadda bayan ta yake amsawa kawai yana karyata likitocin to amma hamza ya ƙi fahimta kamar ranta zai bar jikinta haka take ji duk idan ya kasance tare da ita yadda ya fita a fusace har kwallatai jarabar shi ta ishe ta har auren ma ya fita a ranta a hankali komai take tsantar kanta da jin baya ranta to musamman yanzu da take jin kafarta ɗaya a duniya ɗaya lahira wasu kyale-kyale ne ƙarshen abin da yake ranta inda wani ya ce ba ta fara hauka a kan siyayyen kayan bebi ba za ta karyata to amma hamza da ya yi mata maganar catai ya ba anna ɗin da ta fara mashi zancen su yi duk abin da ya kamata ita kam ba za ta iya ba so take kawai ta ga ta haihu lafiya duk da sun yanke hukunci ba sa san sanin me za su haifa ɗin gara ya zo musu a bazata to har ban ɗaki ta duba shi ba ta gan shi ba da ƙyar take saukowa daga benin da hijab ɗin da ta saka bayan ta ɗaura alwala da nufin yin koraka biyu ce da nafila bayan fitattashi sai ta kasa samun nutsuwa shi yasa ta fito ta duba shi sai gashi ya shigo da wata mace manna a jikin shi ko dan kwali babu a kanta hasalima rigar jikinta ko gwiwar ta bata karasa ba ita kanta hindu daga inda take tana ganin duk wata halitta ta jikinta har ta karasa sakowa daga benin abin kamar a mafarki take ganin shi saboda ta san duk abin hamza ko da wasa bai taba shigo mata da wata mace gida ba yanzu ma yana kokarin ɓoye mata abin da yake faruwa da wannan fannin na rayuwar tashi ko giya shi da ta gane bai daina sha ba ya sha yau ba ta tunanin za ta gaya mishi ya shigo mata da wata mace cikin gida haka ta kasa yadda har da ta karasa gab da su ta tsaya tana karewa mansi da ta ɓoye bayan hamza kallo dariya hindu ta mai sauti ta san mafarki ne dama saboda mansi ita ta fitsana duka cikin matan da yake bi shi yasa ta kasance macen da mafarkinta ya hango mata a tare da hamza i can explain ba abin da kike tunani ba ne ba hamza ya faɗi yana kallon hindun har ran shi ya san ba abin da take tunani ba ne ba an shigar mata gida ne ba ta da inda za ta je kwana kawai za ta yi da safe sai ta sanya za ta yi na san za ki fahimta kallon shi hindu ta yi tana saka hannu ta taɓa ƙirjin shi ta ga yana nan dai ita ma kanta ta muntsina ta ga da gaske ne ba mafarki ba ne ba wani irin ashar ne ya kufce mata san bata san duk zakin da take ji tana adana shi bane sai bayan ta auri hamza mansi da ta ƙara shigewa bayan hamza sai ta miƙa hannu ta fisgo don ubanki da na ce ki kyale mun miji biki ji ni ba ko hindu ta karasa maganar wani irin kishi na lullube mata idanuwa don bata san lokacin da ta ɗaga hannu tana shararawa mansi mari ba ko kaɗan bata ji nauyin cikinta ba niyyar fara jibgar mansi ɗin take yi kamar ganga da ƙyar hamza ya ɓamɓara mansin da ta koma gefe tana rawar jiki ita iya tashin hankalin da ta gani yau ya ishe ta maruka ta sha sun fi goma a hannun barayin nan dan ɗaya sai dai so ya keta mata haddi ogan nasu ya tsawatar mishi ta san haushin hakan ya sa shi shimfiɗa mata wasu marukan hindu hindu hamza yake faɗi ya san ta iya rigima saboda ba karamar mace bace za ta iya kallon idanuwan shi ta biye matashin tashin hankalin shi to amma ko dukan ta yayi bakin ta baya mutuwa kuma sai ta faɗa mishi duk wani abu da ta niyyar faɗa ko zai kashe ta a girman jiki mansi ta fita amma idan zai bar su duk da cikin jikin hindu dukan tsiya za ta yi wa mansi ya sani ta fitar min daga gida don ubanki ki fitar min daga gida kafin in karera yaki kama ta hamza yake yi tana zillewa in ba ta jibgi mansi ba san ba za ta ji daɗi ba ko kuka ta kasa haka hamza yake janta har ya samu ya shigar da ita ɗaki ina kike so ta je baki ji na ce miki barayi sun shiga mata gida ba kallon shi ta yi idan baka fitar min da ita daga gida ba ko biyun za ku ga tashin hankalin da ba ku taɓa gani ba idanuwan shi ya runtsa kan shi ya yi nauyi sosai ran shi ya fara ɓaci ba fa gidanki ba ne ina da damar da zan kawo wanda duk na ga dama ba na son yin rigima da ke za ta kwana da safe za ta tafi dariya hindu ta kwashe da ita da ba ta da alaka da nishadi ko kaɗan wallahi ba za ta kwanar mun a gida ba ka kawo kowa banda karuwarka kai yake girgiza mata ki bari kar ki sake ya karasa yana fita daga ɗakinta ta kuwa ba bayan shi kicin ta wuce bata samu wani abu ba a kusa saboda ta manta ranar ƙarshe da ta yi girki tukwane ne kawai a kusa guda biyu ta ɗauko tana fitowa daga inda take ta fara cillawa mansi don ubanki ba za ki fitar min daga gida ba ko ɗaya ta kunyar ta sake ɗagawa tana nufarta da gudu kuwa ta fice daga gidan hamza sai ya tare hindu yana ƙoƙarin karɓar tukunyar da take hannunta da ƙyar ya kwace bata nutsu ba don maganar da yake mata haukan take mishi sai ka ɗauka tana da aljanu sai dai kwashe ta da mari tukuna ta fara dawowa hayyacinta ki kiyaye ni hindu wallahi ki kiyaye ni ya furta yana ficewa daga gidan a haraba ya samu mansi tana kuka kamar ranta zai fita ka bani mota in samu ko hotel ne matarka za ta kashe ni hamza ɗan dafa kai ya yi yana komawa cikin gidan ya haura sama kuɗi ya ɗebo da bai san yawansu ba da makullin ɗaya motar tashi yana komawa ya bata sannan ya dawo cikin gidan na faɗa maka ba za ta kwanar mun a gida ba ta yake yana tunanin abin da ya sa take kiran gidan shi da nata wallahi idan na yi niyya ke baki isa ba hindu gidana ne idan ma karuwa zan kawo gidana ne kallon shi take yi tana jin yadda auren shi ya kawo mata iya wuya sai dai ke bar mata gidan idan ba za ki iya zama ba kai take jinjinawa wasu hawaye na zubar mata ka bani hujja ka ga idan ban tafi gidanmu ba ka sake ni ka gani ran shi ya yi matuka wajen ɓaci ya gaji da aurenta ya gaje da yadda take nuna mashi saboda ya aure ta bai sai abin da yake so ba kaddara aurenki ce kaddara ta farko da naida na sanin ta hindu a duk kaddarorin da suke cikin rayuwata sai lokacin ne hawayenta suka zubo jin yadda kalaman suka fito daga zuciyar shi Ba ka ga ƙaddarar neman mata ba ba ka ga ƙaddarar shan giya ba sai ta aure na na tsane ka hamza na yi da na sanin da ban saurari yayana ba na aure ka wallahi ka iya jinjina mata da kin faɗa min tuntuna yi da na sauƙaƙa da na sauƙaƙa mana damuwar mu kin yi gaba hannu ta sa tana share hawayen fuskarta yanzu ma bata ɓaci ba hamza ka bani takarda ta ga idan ban bar maka gidanka ba yadda yake ji idan ya ƙara minti ɗaya a wajen rufe ta zai yi da duka sama ya hau ya samo takarda ya sako har lokacin tana nan tsaye tana zubar da hawaye jinta take da gaske kamar a mafarki tana kallon shi yana rubutu har ya gama ya ninke yana faɗin gashi nan ki fita ki bar min gida sosai take kallon hamza saboda ta tabbatar ba kunnuwanta kaɗai suke jin alamar ruwan sama ba haka yasa ta ɗan kalli windo ɗin oh karki damu ya furta yana wucewa kicin ɗin ɗakin wata bakan leda ya samu ya ƙulla takarda a ciki ya janyo hannunta ya miƙa mata sai yake fita min daga gida ba za ta jike ba kina da abin da za ki nuna musu in kin je kuka take yi zuwa yanzu ba don sakin yana mata ciwo ba sai don ganin da gaske hamza janta yake zai fitar da ita daga cikin gidan ana ruwan sama kuma da tsakar daren nan duka biyun ka karasa ta bukata tana ƙoƙarin ƙwace hannunta da ya riƙe yana janta kamar zai karya ta. Tana son tana mishi ba ta manta da sakin farko da su kadai suka san da shi ba. Ko ma nawa ne ba dawowa zaki ba. Ya karasa maganan yana jin iskar 'yancin da yake shaka Kawai so yake ta fitan mishi daga gida duk inda za ta je ta je. Da ta fara turjewa sosai tana faɗin takalmina ban ɗauki wayata ba hanza ka bari in ɗauki takalmina. wani irin mari ya kwashe ta da shi sai da komai ya tsaya mata na wasu daƙiƙa a haka ya ja ta har ya fita da ita tana jin yadda yake ma mai gadi ka kashedi amma wani irin sama-sama take jinta kamar yadda yake jin shi sama-sama yadda yake jin shi kamar a mafarki yake duk maganar da yake da yadda sabon tashin hankalin yake ziyartar shi gani yake kamar zai koma gida ya ga hindu sai da ya ga abdulhafiz ya miƙe tukuna sai ce abdulhafiz amma bai ko nuna alamar ya ji babalanta na ya kalle shi wayar shi da take gefe ya ɗauka ya saka aljihu yana ɗaukar hular shi abdulhafiz hamza ya sake kira cikin wani sabon tashin hankali bai kamata ya bar shi shi kaɗai ba ba zai yi ya gama buɗe mishi ciwukan shi ya yi kamar bai ma san komai ba wucewa abdulhafiz ɗin yayi yana cin karo da arafat a bakin kofa mu je abdulhafiz ɗin ya faɗi yana sa arafat kallon shi cike da tashin hankali da rashin fahimta ka wuce mu je kai ma ba za ka so ka zauna da shi ba in ka san me yayi ka wuce kawai arafat kai kawai arafat ya jinjina yana wucewa suka fice daga gidan ga baki ɗaya suna barin hamza sake da baki a karo na farko a rayuwar shi da ya san tabbas ya yi babban kuskure in har abdulhafiz zai ki sauraron shi haka da gaske ya yi kuskuren da bai san ta ina zai fara gyarawa ba to da wani zai tambaye shi me yayi a cikin kwana biyu ba zai iya faɗi ba ko da kuɗi za a saka mishi kuwa ko masallaci bai je ba a kwana biyun tun da ya hau sama bai sakko ba kwalaban giya shi ma ɗebo waye ya ajiye a gefen gado da ya mika hannu ɗauka zai yi ranar farko yana dawowa gida sai ya samu su Muhsin a kofar gida. Bai tsaya gaddama da su bai ce su shigo su kwashe kayan. Ya sanar musu kayan duk da suke a ƙasa na Hindu ne. Sannan sai ya hau sama ya shige ɗakin shi. Kwalaban giya ya ɗauka ya samu waje ya zauna sai da ya daina gane abin da yake faruwa. Bai yi sauran sallolin ba sai cikin dare. Ga baki ɗaya ya daina gane kan rayuwar. Jin shi yake kamar an kama kafafun shi an ɗaga su sama an jirkice. ɗan snacks ɗin da yake da shi a saman ne kawai abin da yake a cikin shi ko yau ma da ya miƙe zai alwalan magariba sai da ya koma ya zauna na wasu daƙiƙa saboda jirin da ya kwashe shi da ba shi da alaƙa da giya sam tun da bai sha ba duk ranar ba don sallah ba motsi ma ba zai iya ba wayar sha falon kan kujera tun shekaran jiya idan an kira shi ma bai sani ba balle ko da caji a jiki ko babu yana samu ya yi sallar isha'i sai ya koma ya kwanta ko kwan ɗakin da yake ji cikin idanuwan shi bai iya tashi ya kashe ba duk tsaftar hamza a kwanaki biyun nan jikin shi banda ruwan alwala bai ga wani ruwa ba kaya ma amai da yi ne ya jika su garin wanke fuska shi ya sa ya sake wasu kallo ɗaya za ka yi mishi idan ka gan shi ka san baya tare da natsuwa sam don riga da wandon ba su haɗu ba haka ya sa kayan shi kamar cikin kunnuwan shi sai yake ji ana sallama sake rintsa idanuwan shi yana shigar da kanshi cikin filo sosai yake jin sallaman na kusantowa kafin a fara kwankwasa kofar ɗakin da yake ciki yaya ya ji muryar auta kafin ta abe da ke cikin yaran shuwa yake faɗin yaya ko dai ba sa nan da shakku a cikin muryar shi suna zaune a gida kawai shi da auta sai suka yanke hukuncin fita siyan shawarma annama sai da ta ce siyo da a kawo musu gida suka ƙi saboda yawon suke so to a hanyarsa ta dawowa ne suka shawarar su biyo gidan hamzan tunda kwana biyu ba su gan shi ba suna da tabbacin aiki ne ya rike shi idan bai kira su ba yakan yi musu zuwan bazata can makaranta ya duba su wannan irin ba sa nan kana ganin waya shi kan kujera ni jiki na nuna min wani iri kuma falon ƙasa tas an kwashe kaya fa auta ta faɗi kafin ta murza hannun ƙofar tana turawa yaya abi da ya kira cikin tashin hankali so biyun suna turereniya wajen shiga cikin ɗakin amma ko ɗagowa hamza bai yi ba ba su tabbatar yana da rai ba sai da suka hau kan gadon abid na kama shi ya juyo da shi ka kyale na abid ya furta yana kwace jikin shi ko motsi baya sanyi shiru yake bukata har ya sai ya samu daidaito ko da ya yake kuwa wani irin kyale ka me yake faruwa me ya same ka abi da yake tambaya cikin tashin hankali Dan ba zai tuna ranar ƙarshe da ya ga hamza kwance yana ciwo batun wasu. bai san ko da ya bar ƙasar ba auta ce da ta taɓa jikin hamzan tana jin shi kamar wuta ta ce zazzaɓi ne ma a jikin shi kama hamza ya sake yi yana ɗago kan shi ya maƙi buɗe idanuwan shi yaya ka tashi mu kai ka asibiti baka da lafiya zaka zauna a gida ina anti hindun za ta barka haka kai hamza ya girgiza mishi yana buɗe idanuwan shi da yake je sun yi nauyi jin sunan hindu na saka tsigar jikinsa tashi hannun shi ɗaya ya sa yana ture na abid na cika kyale ni baka ji ko kallon juna abin da auta suka yi cikinsu ba wanda bai san kafiya irin ta hamza ba sauka daga gadon abid ya yi mutane kan ce hamza dogo ne tsayayyen namiji amma wanda duk zai ga abid ɗin, sai ya ɗauka shi ne yayan hamza saboda a tsayi da girman jiki ya fi shi akan yi mamaki ko da hausa aka ja alamar fulatanci wanda ya zauna akan harshen nashi mutane na da yarda cewa fulani na da ɗan jiki mafiya yawancinsu kuma ba sa girma sai su dinga yi kamar abin ɗin ne ba fulatani na farko da ya karya al'adar su ta fitowa a siraran mutane za ka iya tashi da kanka yaya ko kuma zan ɗauke ka wanda duk ka zaɓa shi zai faru abi da ya maganar yana kallon auta ki kira an kai kawai ta ɗaga mishi tana sauka daga kan gadon ita ma don wayar tana cikin mota ta bari duka su ‘yan mintuna za su yi su wuce gida in ɗauke ka ɗin kenan kallon shi hamza ya yi baya cikin yanayin da zai iya yin wata gardama don haka sai ya miƙe jirin da yake gani bai hana shi tura hannun abin da ya miƙa mishi cikin son ya taimaka mishi ba haka suka sauka ƙasa abid ne ya ɗauki wayar hamza yana sakawa aljihu a wajen suka haɗu da auta babu asibitin da zan mu tafi gida kawai ya furta yana buɗe bayan motar ya shiga cikin yan mintuna kalilan suka ɗauke shi ya fito daga cikin gidan ya shiga mota ya riga ya yanke hukunci ɗaya ya daina ɓoyewa abin da yake faruwa faɗansu ya riga har ya kai faɗansu ya riga ya kai gidansu hindu ko za ta dawo mishi dole sai maganar ta kai nasu gidan da anna ta ji me yake faruwa daga bakin wani cikin manyan hindu to ya gara ta ji daga bakin shi ko ba komai ita ba za ta bar shi kamar yadda abdulhafiz ya mishi ba Da a cikin abin da ya faru daga kwana uku zuwa yau babu abin da yake mishi ciwo har kasan zuciyar shi irin yadda abdulhafiz ya tashi tsam bayan ya gama buɗe mishi ciwukan shi yadda ya miƙe yana barin shi kamar yana tsoron idan jinin da ciwukan da ya buɗe mishi suka taɓa shi wata cuta za ta same shi Sosai abin ya mishi ciwo na gaske sai da suka haɗa idanuwa da arafat kafin shi ma ya zaɓi bin abdulafis ba ma tare da ya san me ya faru ba haka suka karasa gida wannan tunani yake a ran shi auta ce ta yi sallama don a falo ta sama na tsaye tun bayan da ta kira ta faɗa mata hamza ba shi da lafiya gashi suna gidan shi ma sai ta kasa samun nutsuwa tsam ita ma ta sake kiran autar ta ce ga sunan za su biyo ta gida hatta a ta faɗa mishi shi ma yana falo a zaune idan ya ce mata ta zauna ma ba za ta zauna ba shi yasa bai bata bakin shi ba affa ya ɗauka ciwon ba zai wuce zazzaɓi ba sai da ya kalli yanayin hamza kamar wanda ya samu taɓin hankali na wucin gadi ga gashin da yake fuska shi duk ya ci kurkuɗe saboda rashin gyara waje ya samu a ɗaya daga cikin kujerun falon yana zama ba sai wani ya faɗa ma abid da auta abin da suka gani ba sun san koma me yake damun hamzan ya girma rashin lafiya don haka kowa ya wuce ɗakin shi ba tare da sun ce komai ba hamza a ya kira don anna ma ta rasa abin da za ta ce saboda tashin hankali tunani take yi barkatai a lokaci ɗaya tana son hasasuwa abin da ya samu ɗanta haka affa ban yi kyauta muku ba hamza ya faɗi idanuwan shi kafa a jikin bango ya ƙi yadda ya kalli fuskokinsu jin yadda kafafuwan anna suke rawa ya sa ta samun waje gefen abba ta zauna numfashi hamza ya sauke mai nauyin gaske yana sauke idanuwan shi a kan su anna na saki hindu ya furta yana jin wani irin shiru da ya biyo bayan maganar da ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ne abin da anna ta faɗi Abba na ɗorawa da subhanallah saki da tsohon ciki hamza me ya faru haka ɗan ɗaga kafaɗin shi Hamza ya yi, bai san ta inda zai fara ba. Bai san me zai ce musu ba tare da halayen shi da ya ɗauki shekaru yana ɓoye musu sun fito fili ba. Ban san me zan ce ba fa. Kawai na san ba laifinta ba ne. Har sun kwashe kayansu. Ya ƙara sama ganar yana gyara zaman shi a cikin kujera. Yanayin shi sai ya sa a famfaɗin. To yanzu ni gidan ya kamata in ji. Saboda koma me ya faru, yanayin Hamzan ya nuna idan faɗa ya rufe shi da shi, babu abin da zai fahimta tun ranar da abin ya faru ya kamata a ce sansani. bai san wanne irin kallo iyayen hindu suke musu ba balantana ga tsohon ciki haihuwa ko yau ko gobe a ce ya sakar musu yarinya a yi ba kai kaɗai ba har ni ya kamata mu tafi anna ta faɗi tana ɗaukar mayafinta da ta fito da shi da nufin tabi bayan su asibiti ganin hamza ya ƙara gyara zama sai ya sa a fafaɗin kai ma ka san ai ba zama za ka yi ba ko numfashi ya ja yana saukewa ba shi da wani zaɓi haka ya miƙe yana bin bayan affa sannan anna ta furta abid mun fita cikin yaran shiwa tana jin ya amsa mata tukunna ita ma sai ta sa kai suna ficewa daga gida affa ne ya ja mota suka nufi hanyar barnawa da za ta sada su da gidansu hindu wani irin bacci take yi a kwana biyun nan kamar wadda ta tara gajiya mai yawan gaske tun da aka kwaso kayanta sai take jin wani irin sama-sama ga ciwon baya da take fama da shi da bata furta wa kowa komai a kai ba asibiti ma da ta je ba ta musu magana a kai ba tana jin yadda ta wata irin saduda da lamuran duniya ga baki ɗaya ko da wayar ta da aka kawo mata durowa ta ja ta jefa ta ciki bata san karya ta faɗa ma kanta na cewar hamza da auren shi sun fita daga ranta ba sai da ta ji zuciya tana mata wani irin ciwo bayan kwaso kayan to amma ta miƙa wa Allah lamuranta hawaye ma a kwanakin nan sun ƙaurace mata so take kawai ta juya abin da yake cikinta ko za ta rage wani nauyin gashi yan gidan kowa yana ƙoƙarin ganin murmushi a fuskarta musamman asma da ko kwanciya ta juya sai ta ji ta tambaye ta ko lafiyarta daren jiya ma sai da ta ce asma lafiya ta kalaufa ki bacci kin ji ko antikanta tana iya leƙa su fiye da sau biyar kafin wayewar gari Yau ma ganin yadda duk inda ta wuce suna binta da ido, kamar mai shirin bireki na kowane lokaci, sai ta koma tana tausaya ma damuwar da suke ciki. Shi yasa tana idar da Sallah isha ba ta kwanta kamar yadda ta kan yi ba. Sai ta fito falo ta zauna a yi hira da ita, suna kallon shirin kwana casa'ina ta sha arewa 24. Ni fa malam alin nan bala'in kunna ne yake yi. Asma ta faɗi, Jafar na jinjina kai. Ai wawa ne, yadda yake yi kamar yana da kyau shine abin da ya fi ɓata min rai ɗan murmushi hindu ta yi ku ji ikon allah fa celebrity ne fa wani irin tsaki jafar ya ja ku yi ta rage mishi dai kun ji cewar anti da take zaune a gefe da yake girkinta ne ranar miƙewa ma ta yi shirin yi ta shiga ɓangaren baba sai gashi ya shigo falon me ake kallo haka hindu da murmushin ta ya fito daga zuciyarta yanzu ta riga kowa amsa mishi Baba, ta farta cike da ƙauna da take mishi. Hindu kin ci abinci? Baba ya tambaya. Ta buɗe baki za ta bashi amsa sallamar su Anna ta katse ta. Sai ta ji zuciyarta ta yi wani irin dokawa kamar za ta fito waje saboda wani irin firgici da ta tsanci kanta a ciki. Har suka gaisa da anti, aka ba su wajen zama, sam bata ji ba. Hankalin tana kan Hamza da yake tsaye a gefe kamar magen da aka tsoma a ruwan sanyi. kan shi sadda yake a ƙasa lokacin da anti ta ɗan taɓa hindu ne ta kula da har na sun zauna asma da jafar ma bata ga gabarin su falon ba ina wunin ku hindu ta iya furtawa muryar tana karyewa lafiya kalau datu sannu kin ji affa ya yi maganar kamar yana neman wata hausa da ta dace ya amfani da ita anna kuwa duk kunya ta gama rufe ta ta ma kasa cewa komai wani irin shiru na ziyartar falon kafin a ya fara magana wallahi alhaji aminu mu ba mu san abin da yake faruwa ba sam sai yau din nan yana zuwa ya same mu da maganar muna tahowa yana zuwa yana samun mu da maganar muna tahowa kai ba bai jinjina haba ba komai a yi zance ya riga da ya kare ma har an kwaso kaya kallon hamza da ya kara sun koyar da kan shafe kafin ya mayar da hankalin shi kan baba subhanallah sai dai bai samu damar furta wani abu ba sai babu ya riga shi da ya faɗa muku ya sake ta ya gaya muku cikin dare ya koro ta waje ana tafka ruwan sama wannan karin anna ce ta kalli hamza cike da bayyanannen mamaki a fuskarta so take kalle ta so take karyata mata abin da baba ya faɗa don ta san yaron ta mai tausayi ne hamza da ko mace mai ciki ya gani tsakiyar dare ana tafka ruwa zai tsaya ya taimaka mata don ba zai aikata wannan hali da za ta alakanta shi da na marasa tunani da tausayi ba don ba ta jin ko 'yan unguwa za su yi masa shaidar zalunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a faɗi yana jin lamarin ya fi ƙarfin shi da baba ya ce an kwaso kwaya sai da ran shi ya sosu da rashin neman su da bai yi ba domin ai ƙoƙarin sulhunta lamarin ya kamata a yi yanzu kuma da ya ji dalili sai ga sun yi mishi matuƙar ƙoƙari da har suka ba su wajen zama ba na so don mu ɓata lokacin juna aure ne kaddara ta haɗa yanzu kuma ta raba sai mai musu addu'a allah ya sa haka shine alkhairinsu ba zan ce zumunci zai kare ba saboda rabon da yake jikinta aure kam insha allahu ƙarshen shi kenan baba ya ƙarasa maganar da dukkan zuciyar shi don ya ga takardar sakin kuma a rubuce saki ɗaya ne hamza yi hindu ta san ya gani saboda anti ta faɗa mata su duka ba su san saki biyu ba ne ba har yanzu akwai kome tsakaninsu da hamza komen da ko a mugun mafarki ba ta fatan ya faru da ita balle kuma a gaske baba don allah ka yi haƙuri na yi kuskure na sani amma ka yi haƙuri hamza ya faɗi zuciyar shi na wani irin raɗaɗi ganin kallon da baba ya mishi sai ya sa shi kallon hindu hindu ki ba shi haƙuri kin sanni. ke kin san abin da su ba su sani ba a kaina ba zan sake ba wallahi ba zan sake ba ki ba su haƙuri ya ƙarasa maganar yana takowa ya shigo tsakiyar falon ya tsuguna gabanta ba tare da ya damu da sa'anna da suke zauna ba balantana kuma su ba baya jin akwai macen da za ta zauna da shi a halayya shi kamar hindu bai ma san yadda yake son ta ba sai yanzu da yake ganin da gaske raba shi za a yi da ita da gaske suke yi ba za su haƙura ba ba za mu bar juna ba duk abin da ya faru ba za mu bar juna ba za ki zauna da ni har in canja za ki haƙuri da ni har in canja hamza yake furtawa yana sauke idanuwan shi cikin na hindu da suke cike tab da hawaye ko me zai faru ba zan bar ka ba na yafe maka kuskuren ka na baya zan yi ƙoƙari na yafe maka kuskuren ka na gaba hindu ta ƙarasa mishi hawaye na zubar mata wannan shine alkawarin da suka yi ma juna bayan ya sake ta lokacin da ya ga da gaske ta janyo akwati tana haɗa kayanta haƙurin da ya ba ta ranar sai ta tunanin shi kenan ta ɗauka wani abu ba zai sake shiga tsakaninsu ba wanda ya danganci shan giyar shi ko mansi shi yasa ta taya shi suka binne rigimar ba wanda ya ji ko ya gani hannuwanta duka biyun ta saka tana goge fuskarta wasu hawayen ne suka sake zubowa kamar an buɗe famfo wannan alkawari na ne na yi ƙoƙarin cikawa ka manta naka wani abu da ya ji ya tokare mishi makoshi yake ƙoƙarin haɗiyewa za ka canja ba za ka sake dukana ba ba za ka sake shan wani abu ba matsalan mata ba za ta sake zama dalilin rigima tsakaninmu ba a rayuwar shi ya lissafa abubuwa da dama da za su saka shi kuka to amma bai hasaso mace ba ko bayan da awar hindu ai bai ɗauka rana irin ta yau da hawayen shi za su zuba a kanta zai zo ba sai yanzu da ya ji idanuwan shi sun cika tab da hawaye zan ɗora alhakin aurenka a kan ƙaddara amma yi maka uzuri a lokuta da dama kuskure na ne ba zan sake maimaitawa ba hamza ba zan sake maimaita wannan kuskuren ba kai yake girgiza mata idan ya magana gunjin kukan da ta ƙarashe zancenta da shi shi zai yi shi ma fuskar sai dafe da hannuwa biyu daga anti da take zaune baba anna har affa jikinsu ya gama yin sanyi ƙaddarar yaron nasu ce take taɓa su har ƙasan zukatansu buɗe baki hindu ta za ta roƙe shi da ya tashi daga tsugunan da ya a gabanta idan na zuban mata da hawaye kar ya sa zuciyarta ta karaya kar ya yaudare ta kamar yadda ya saba sai wani irin ciwo da ya tsirga mata harranta ta yi zaton kashin bayanta ne ya karye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba bayana bayana ya karye baba hindu ta furta cike da wani irin rauni da ya sa anna da ta tafi kusa da ita ta kama ta saboda ta kula da abin da yake bin kafafuwan hindu ta sanna kudace ta taho mata ga baki ɗaya ta da anti suka kama ta banda salati babu abin da yake fita daga bakinta har suka samu suka ƙara samu ta anna ce take tambayar hamza asibitin da hindu take zuwa kafin su duka